Masu sauraro barkanmu da zagayowa cikin wannan bangare na tattaunawa da bakon da muke tare da shi a cikin wannan shiri na duniya labari. To alhamdulahi dai wannan bako kusan za a iya cewa mun ji yadda yake ta kokari ya ma fitar da sauran 'yan wasa zuwa kasashe daban-daban. domin dai mun ji tun inda ya faru, abin kamar ba za a yi ba domin dai kun ji a ƙarshe gurin da ya tsinci kansa ya ci gaba da samun nasarori musamman a wannan bangare. Ah, idan ya shiga ya fita sai kaga ya fita da ɗan wasa sai dai kusan har yanzu a wannan gaba za a iya cewa 'yan wasan yana samun masu ci gaba su kuma ah, suna zuwa sai kaga sun manta da shi to mun ji gabar da ya ce ya ci gaba da zama manaja sai dai kusan a ƙarshe ya ce ya samu lalura wato na rashin lafiya kusan a ƙarshe ma har ya rasa ido Ah, wanda kuma a nan ne muka tsaya a shirin da ya gabata wato shiri na tara kenan yanzu za mu ɗora a shiri na goma sai ku kasance tare da ni mu'az musa ibrahim wannan shiri a karo na goma. Masu saurari barkanmu da safiya da fatan an tashi lafiya. Kuma masu sauraro ina ta ganin sakonninsu daban-daban cewar suna maka jaje bisa wannan lalura da ya same ka duk da wannan kokari da kake ta yi na rasa ido. Allah Ubangiji ya ƙara lafiya. Akwai da yawa dai suna tambaya kuma yanzu ba ka gani ɗin gaba ɗaya eh, ma'ana ko da abu aka sa maka wajen haske ba za ka gan shi ba. Gaskiya ba na gani tukunna. Gaba ɗaya? Gaba ɗaya ba na gani wallahi. To amma wace lalura ce ka haɗu da ita har aka ce gashi ka rasa ido? To lalura dai da ta ɗan same ni ina da ido yana ɗan bani matsala sama-sama tukunna. Mm. To sai da muka je filin na je filin bal kawai na je kallon wani wasa sai suka zo za su yi faɗa. faɗa su 'yan wasan? Yara, eh, mm. to Jos kawai sai na ɗan shiga tsakiyar su tukunna. Mm. Dan ɗan raba su kawai sai aka kawo min naushi ido. Aka same ka ido? Aka same ni a ido. Da hannu? Da hannu, to shi fa ido ya fara ciwo ya canza. Mm, kuma dama can ka ce kamar idan ba shi da lafiya eh ba shi da lafiya to shi kenan ido ya canza fa mm. daga ƙarshe dai tun ina gani har Allah ya sa kuma na rasa ganin ba ka ganin gaba eh, ɗaya to amma ana nan ana yin magani idan Allah ya da ragowa gani mm. so na roƙon masu saurare su taya mu da addu'a to Allah ta'ala ya dawo maka da ganinka amin saboda annabi to amma ya lamarin al'amarin ya tsaya ne koko al'amari bai tsaya ba tukunna mm. saboda a yanzu yadda yaran mu hausawa na ga sun ba da himma mm. suke so su ma da yadda Allah da izinin Allah su zama wasu mm. kuma alhamdulillah wa rahmatullahi akwai waɗanda suka fuskanci cewa abin da gaske nake yi kuma suka ga cewa a ga wane sun san shi muna tare yau ya zama wani tukunna to su ma sai wasu sai suka ƙudiri ta ya za a yi su zama wasu nan tukunna tukunna so mm. a cikin yaran da yanzu ma wanda ba su cin din unguwan namu ba su alaƙa da ni ba ma tukunna daga ƙarshe akwai wanda suke kawo kansu wajenka wajena su nuna suna son su buga bal ɗin nan fa mm. in ba su shawarwari tukunna Shawar farko da nake ba su akwai yaran da ba zuwa makaranta ma ba sa zuwa makaranta tashin farko na ɗora su akan taya za ka koma makaranta mm. domin bal din da ilimi ake yin ta da za ka yi mu'amala wannan rayuwar bal da su mm. sai da ilimi tukunna haka wallahi cikin yadda Allah kuma suka koma makaranta mm. suka zamto cewa yau shawara ta da nake basu suke mutuka farin ciki da ita tukunna mm. sai da ya zamto cewa yau mutane da yawa ma wasu za su zo su nemi shawarwari na akan harkar kwallon kafa yau wato mm. abin da nake to kamar amma watakila mai sauraro sai ya ce yanzu gashi da gani kake da ido yadda ake wasan kwallon yanzu kuma gashi babu ido ya kake ka tantance shin wani zakakuri eh, ne a wannan fage ko kuma ya ake ciki ko ko gaya maka ake magana gaskiya akwai wata ilhama da ubangiji yake sa mutum a cikin kwakwalwarsa hmm. saboda wani abin kamar yanzu ina cikin mutane ko ina je filin bal din zan ja gefe hmm. mu gashi ana hayaniya ko hmm. to amma tunanina akan me baki ya fiye faɗe a gurin masu bugawa din nan mm. to kawai da wannan nake alkahari mm. kawai sai ni kuma in same ka mun ka baka shawarwari mm. amma ka ji ana cewa ga wani nan ga kaza kaza ko ko wani matsalolinsa kaza kaza kaza a sa kaza kaza to dama abin da kai a baya ka sani ne a baya sai kai kuma ka ce ta ya ka hada da experience ɗinka experience ɗinka ka sanya za ka gaya wa mutum kaza tukunna kaza tukunna to haka nake tafiya nake tafi ake tafiya a hwada a tashi a faɗi a tashi ɗin dai mm. ake nan ake kai ake tafiya tukunna. Kuma har yanzu wancan sana'a taka ta printing kana yi? Wannan sana'a printing da na ajiye ta mm. to sai da ba za ta iya yiwuwa a yanda nake ba tukunna. Eh, eh, saboda ido. Eh, to sai na samu wata sana'a na canza ta na kimalaji saboda akwai mutanen da kamar alal misali akai budurwar da nai. Mm. da na ta da na a lokacin da na je wajen ta tukunna yarinya ina da ido na fara ciwo hmm. amma a baya duk a labarin da na bayar ai baka ji na sa zancen budurwa ba haka saboda ni ba ruwa na da su su yan matan eh mana sai na ga cewa to lokaci yayi ya ta na to akwai wata yarinya da na take da saurayi hmm. to sai iyayensa suke da kuɗi hmm. sai ba sa son yarinya ta ta zauna da shi mm. so ni kuma ita kuma yarinyar sai ta fi wani firici mm. ta ce in dai ba ta aure shi ba mm. to ba za ta yi aure ba ba saurayin da za ta saurara ta faɗa ta faɗa to ni kuma sai na ce to ku zo ku kai ni gun wancan ni ita nake so ita wannan din ita wannan to kai ba ba ina ce kaji ta ce in ba wancan ba ba za ta yi aure ba kuma kai sai ka kai kanka to aini duk abin da yake da kalubale ina yawan gwada sa'ata akan ta duk me kalubale ga nasara ya nasara za ta zo mu kai sai ka ce to kai fa nan ka ga sai na aika kawai na ce ta zo ta zo muka zauna muka yi hira ta fahimce lokacin baka rasa ido ba ina ka dai dan fara lalurar eh, idan mm. kawai sai wace kwana nawa sai na koma mm. kunta da na koma muka yi hira sai washe gari sai na je majalisa na zauna hmm. sai aka aiko aka ce babarta tana son gani na da na ce ta ce tana son gani na sai na ce kalau sai gaba na faɗi hmm. sai ta ce abin da yake faruwa hmm. jiya din na jira maganganunku da wanci kuma ra'ayinku sai ya zo ɗaya abin da na ga abin da abin da take so shi take so shi kake so ta ya za a zauna kenan ku a turu mm. daga zuwa eh sai na ce to ai ina so mu ƙara fahimtar juna sosai wannan ba matsala ba ne mm. ba shikenan hawa ta baiwa Allah da na lura da ɗanta akan wannan kasuwanci na da na yi tukunna mm. da yaron yana ɗan bin irin mutane marasa tunani mm. sai na janyo shi nake kai shi gun firintin ɗin nan da har ya samu nutsuwa tukunna saboda na manta a baya ban gaya ma ba akwai yaran da gun firintin ɗin nan ma ake buƙatar yara sama da mutum biyar bakwai haka nake iba a cikin mutanen ku hausa hausawa in kai su wannan shagon mm. kuma su ci abinci a sallame su mm. su ji daɗi kuma Haka. wanda har gobe da na haɗu da larurar nan akwai wanda da dama mm. ba su bar jikina ba tukunna akwai wanda da dama a yanzu da na haɗu da larurar nan wallahi sai na ga irin taimakon da ne a baya gata ne ashe ashe gata kake shuka makanka nan gaba hmm. dan na gode Allah yanda na haɗu da larurar wallahi ɗaya tana ɗaya daga cikin gatan da ake nuna min ya cire min damuwar larurar hmm. saboda gaskiya a farkonta na damu sosai tukunna hmm. na damu amma saboda yadda mutane a baya ka kyautata musu na kyautata al'umma gaskiya na ga nima ake naga ake nuna soyayya mm. da kamar kamar tukunna balantaran akwai kabilin da in sun ganni ko mm. in muka haɗu ko wallahi sai dai samu zub da hawaye kuka eh wallahi akwai lokacin da za mu fita haka mm. idan muka fita ko mun je wani go haka irin kamfanoni dai ko wani waje haka ko gyaran wani abu mu haɗu da mutane sai dai su zo suna ta mamaki mutum ya riƙe kai in a hanya muke tafi wallahi wani tsayawa yake cak ya kasa tafiya saboda ga wannan wanda na san shi din nan mai jajircewa ga yadda Allah ya koma da shi to gaskiya ni ko a makotan mu ma ko hmm. ba kowa ne ya sani ba sai kwanan nan ya san me ya san larurar tawa me yasa saboda a lokacin da ta farkon kama ni gani na zai goya na ababar mafita hmm. idan mun dawo kawai zan shiga cikin gida in ki fitowa ma ka ki fitowa in ki fitowa wasu duk su san sai dai mu gaisa amma kuma jan gora ake maka ne ko ko eh, kai da kanka kai kaɗai kake fita no zan rike hannun mutum mu fita mm, eh, yanzu ne aka fuskanta mm, amma ka ga cewa wani duk su gaggane ba tukunna a da a baya kusan wato da samun wannan lalura taka bata daɗe ba ke bata daɗe ba dan ba mun shekara ba gaskiya ko shekara ma ba ai ba bata shekara ba hmm, shi yasa fa naga wasu abubuwan har yanzu baka saba da shi ba kamar yadda watakila wani zaka ji ya ce ya rasa ido tun yana da karancin shekaru shekara biyar shekara shida shi to kasancewa shi tara jarabawa ta hmm. ubangiji bawa ya dauki tawakkali gaskiya ne kar ka sa abu a ranka hmm. idan ka sa jarabawa ubangiji a zuciyarka ba za ka cinye ta ba mm. idan ka gaskiya ni ina wani abu a gidan mu sai in kwanta bani da lafiya ko ba a sani ba ma ka jajirce saboda gaskiya ni gani nake wani lamarin ubangiji kai ta karaɗi mm. gani nake fa gaskiya bai cancanci musulmi ba haka ne Allah ya jarabe ka ta kuka kai ta kuka kai ta kuka mm. gaskiya gani nake yi ka jajirce ka yi haƙuri kuma haka ka tafi da rayuwarka cewa kamar kana yanzu kamar ba ni da matsala haka nake gani haka kake jin kanka haka nake ji na zuciyata ita take gane min kalab ka abuka da mm. kala abu ta tukunna mm. yawwa to Allah ta'ala ya bada lafiya to amma yanzu eh, ka ce har yanzu baka bar wannan harkar wasanni ba gaskiya ban bari ba bayan ka bar wancan waje na harkar printing ka samu wani wajen ne eh na samu wani waje ina maleja a nan in zauna in yi dan aiki na wanda in wata suka zo suka ga ina aiki sai su mamaki su ga wannan mai gani ne wannan kuma aikin me ina aikin harkar fentin babur Fentin babur? Eh mana. A wannan yanayin na rashin ido? wannan yanayin tukunna. Amma kafin wannan lalura ka same shi ka fara koko sai bayan kama eh, fara lalura. Kafin kamar a baya in baka manta ba na ce da wani aboki na mun je gun kani na koya aiki yin aiki to gun nan dai nan ne dai da na gama wannan abubuwan na koma nan. na ci mm-hmm. gaba da aikin a yanzu. Fenti. Fenti za a bani in wanke in yi komai da komai tukunna kafin a fesa tukunna ma'ana akwai kafin a yi fenti akwai irin a ce fila akwai wani prodi fila da menene ake sa shi abun ya smooth eh. a wanke shi to zan wanke shi zan yi komai da komai kai wanke kake eh in ka zo ka gaji. amma ba kai kake yin fentin ba ba ni nake fenti kai wanke wannan ɗin? zan wanke zan seta shi in ga gunye smooth yadda ake miradinsa mm. yawwa idan ka ce idan na zo na ga yauwa da an shafa an gani is ready ya in ka zo ka gani ma mm. kwastomomin da suke kawo aikin ma za su ce wasu ma suna cewa a bar wannan ne aikin saboda wani aikin ma ni da masu idan da mai da bambanci in na yi na kan yafi nasu confound na a cikin su wasu ba mm. yauwa akwai wanda wani aikin na wanda nake ma yafi nasu so mm. yawwa to amma idan ka samu kuɗin ba ka ci gaba da sawa a wancan waje ne wajen harkar wasanni in har gobe in Allah ya da haka ake yi mm. faɗi a tashi faɗi a tashi ba a karaya ba to a baya ai da zarar Allah ya sa ka ji can burin za ka yi ƙoƙari ka ɗibi kuɗi ka biya kuɗin abin hawa ka je yanzu tun da wannan lalura ta same ka ka taɓa fita ɗin kuma ya kake ka tantance ina ne ya kamata ka je na je kogi state a wannan yanayin na je kaduna ni kadai a wannan yanayin na da daga kogi na aje yara sun tsaya turaya a gun manaja tukunna a wajen wani agent ɗinsu na dawo na zo na kira su na ce ina waje kaza sun zo sun ɗauke ni na je na zauna da agent ɗinsu a lokacin a ina a kogi a kaduna a kogi na je wajen agent shi ma agent ne wani wanda yake fita da yan wasa eh agent ne yawwa na je na same shi hmm. daga nan na dawo kogi kuma baka je da kowa ba kai kaɗai ka je ni kaɗai na je to ya kai kake ganin gabanka ina cikin mota na zo tasha an kan karasu zan ce a kira mun wane mm. zan ce gani nan na karasu za a zo a ɗauke ni haka kake kuma in ka je ku zauna ku yi bayani kuma duk kokarin da kake na fitan nan kokari fa kake dan wani ya samu burum ya shige ya kokarin da nake yi wallahi bani da burin yaro bahaushen ya je ya dawo ya zo ya ban nera ban sa a rai ba burina ga yi ke kamar yadda wa'yancan suka je su yi, suka gina kansu mm. suka gina kansu da gumbautarsu su mm. gani ma ta dalili na an yi wannan gumbautar tamu ni na gama cinyewa mm, waɗancan kai kana ganin akwai taimako da suke bawa ɓangaren bautar su ba ƙarami ba a'a nan Kano sun yi sun yi gine-gine sun yi kuma shine wannan abin da ya tsaya min a rayuwa kake jin babu daɗi yanzu shine babban burina wanke takaici na ga yau ɗan na taimaki ɗan bahaushe mm. ya je ya dawo ya an ce yau wannan abin wane ne ya yi shi mm. wallahi ne shi ne riba ta ya biya ni mm. ya gama biya na to ko kai kuma duk wancan kokari da kake yi babu wani abu misali kafin ka tafi ka ce makila dan wasa cewar ni yanzu kai ne nake so in ga ka samu ci gaba don haka ka bani wani abu Ba bani da ina da ina sana'ata mm, kuma a sana'arka Allah ya hore ina da sana'ata daidai gwargwado mm. ina samun abin da nake ci in yi sutura in rufa kaina asiri daidai gwargwado haka in yi da ni da iyayena su ne mun daidai gwargwado mm. da mahaifiya Allah isaka mata da alkhairi ka san me sauraro masu sauraro suna ta tambaya to wai su wa'annan iyayen naka ya suna nan har yanzu ai da mahaifiyata da mahaifiyata suna nan su suke lura da mahaifinka da mahaifiyata da mahaifiyata su suke lura da ni ɗari bisa ɗari har gobe har gobe su suke lura da ni kuma suke jin daɗi da zama da ni kuma mm. yau wa su ga ba me suke jin daɗi da ni suna ganin yanda yau baba ta ka gani yau an bugon waya ta ga an juye ana yin yare yare yare ake eh. yi wa a yi wasa tukun yare ake yi tukun sai ta ka sha'awa kawai da ta ji an bugo hello ebe kina ga eh. ta rasa menene ta ce wannan gyaran fa kamar kwaɗa man menene tukun to baka zauna ka koya mata ba <laughs> wani zama ma idan an so ba zan taɓa mantawa ba eh. akwai ranar da za mu tafi wasan kano pillars mm. a lokacin lokacin kwankwasa ne an ba da mota guda wajen bakwai luxurious wanda za a ɗauki yan kallo za a ɗauki yan kallo mu je za a karɓo kofi na uku ne ko na hudu ne na manta dai mm. a aba mm. wata da iyamba mm. kenan muna tafiya a wannan garin to a lokacin ka san an yi wata annoba wacce ake cewa ta jikin namun dajin nan mm. na manta sunanta to mu je dai mm. tunda ka manta wacce aka daina cin aka rage cin nama aka ce a jikin nama ake na fahimci abu samunta na fahimci abu kawai muna mm. tafiya da tsakar dare an tsaya za a sai abinci ana jin yunwa a kudu sai aka tsaya matar ita kuma in ba iya muranci ba ba ta jin komai kawai aka gani fu na fita na ce madam yam rice wute azu ofaku a'a kai ya daure kowa ya cako ta wanda ya san kai kana ma jin yara tukunna mm. kawai ta sako abu na ce in ba in ba in ba yam azu kawai ta me kenan na ce kifi nake so ba na eh. so nama ta ce na ce ofaku za ta sa min ba stew eh. ba na ce ta saka min kifi ba nama ba yawwa eh. shi kenan kawai kowa kaya dan Allah ga ya mata nima kifi <laughs> dan Allah ga mata nima kifi kowa ya tsayi tsaya wato kada alfahari da wannan jin yare da kai ba yaren ka ba a kusa da sun tukunna akwai wanda mun haɗu ma azu za su ce mun kawai azu azu to me yasa suke ce ma azu din saboda na ce kifi za a sa mun tukunna daga nan kuma sai aka samu ka sura tukunna kawai har muka je muka dawo a lokacin har muka je muka dawo mm. to wallahi ta sanadiyar da ya sa na shiga fans eh, din mamba din kano pillars kenan mm, saboda eh, magoyin baya eh, kasan an ga magoyan baya suna ne mm. in an ce ba ka da me shaidan ka na zama magoyin baya mm, yau wato in ka kai magoyin baya ana baka shaida za ka samu form da komai da komai da certificate da ID card watakila da ID card duka na yi shi kai daga karshe ma chairman din fans club din shine ya ce min yau ni ne duk wani kabila na sabon gari wanda yake and pilas ni ne shugabansa ya baka wannan matsayi aka bani a wajen taron neman ƙuri'u da aka yi mm. aka ce ni ne wakilin sabon gari haka idan aka tafiya ta kama a tambaye ni akwai mai passport ɗin afirka haka a yi tafiya da shi gaskiya mm. a lokacin chairman ɗin pilas spans club ya ba da gudunmawa shi ma mm. akan harkar ƙabilu tukunna to ni haka nake son yiwa ba bambanci tsakaninmu da waɗannan mutanen kana so ya zama a tafi rayuwa ba bambanci hakan nake so kuma menene duk inda ka kare addininka mm. ka riƙe addininka ka riƙe a matsayinka ka tsaya saboda na sha'afa ban dawo ba sai da zamto in ina kallo a hanya ko mm. wallahi wa'annan da muka fara garuwan nan da su sa'anni na ko mm. wallahi in ka gansu sai ka tausaya musu sai ka tausaya musu wallahi sai ka tausaya musu kuma watakila inyamuran ne ma'aza hausawan eh to hausawar ke hausawan ke wannan nan ba mm. saboda gaskiya na gansu a cikin yanayi na tsoratarwa to wani irin yanayi ga baki ɗaya fuska ta canza an koma dai yan kamar shaye-shaye wallahi sai da na ga mutum uku wanda abin ya haukatar da su sun koma ana garu ana shaye-shaye ba zan taɓa mantawa ba mm. a lokacin da na dawo na dawo din nan akwai wani wanda muke zama na ce da zan yi tafiya ai da ina gidan wani mai aikin takalmi inda na je na shiga ɗaki nake addu'a hmm. a ban kuɗin tafiya wallahi akwai wani abokina da wansu ya ce kai wancan yamuri ne kan ƙara ganin ka da shi ya gaya maka a cikin ya gaya wa kaninsa hmm. sai wannan wan abokin da wan abokin wannan wanda ya faɗa ɗin mm. to akwai wanda muke tare da shi abokinsa ne sai ya ce wani eh, ka rabu da wani ya ce ai kai kabila ne kamar lalata su ma za ka je kaza ka mm. fita da shi tukunna mm. na ce a ya ce dan larabu da shi mu mun san ka in su bi su san ka ba na rantse da girman Allah ana nan ana nan yaron nan kawai sai na gan shi iya tsince tsince iya dariya yana dariya iya dariya kuma kai ba kuna tare da shi ba ba tare da Ɗai daga lokacin ina da fishi mm. na fita daga wuruminsa mm. lokacin ne tafiye-tafiyen nan da na dawo na dawo zama darhe mm. sai na ga yana tsince-tsince sai aka ce shaye-shaye ne ya hau takatar da shi wallahi yana tsince-tsince yana dariya abin da yake tsinta ne ina faɗe mai sauraro wanda ya san shi zai gane to ba ma sai an faɗa ba ba sai an faɗa ba to shi yasa nake jan hankalin al'umma a ringe wa al'umma fatan alkhairi ya zama kana mutum kyakkyawar zato idan ka ga wani da ɗanka kai ringe ma kyakkyawan zato hmm. ba ka ringa aibata shi ba ba ka ringa aibata shi ba to yanzu ka ce yanzu kai fatan ka kullum babban burin ka shine ka ga bahaushe dan uwanka ya samu shi ma ya je ya laso wancan kogin zuman daɗin gaskiya ba ni da fata mm. saboda yanzu kaga kamar yadda na dauko ma zancen wannan yarinya mm. da nake zuwa gunta wacce ta ce ita in bata auruwa na ba sai dai ta mutu mm. shi kenan sai na je babarta ta ce mun fahimci juna ra'ayina da nata ya zo ɗaya ta yi farin ciki da na haɗu da yarta saboda ta rasa ya za ta shawo kanta duk wanda ya zo ta ƙi fitowa kawai na ce to ba komai muka zauna muke hira da ita baba ta tukuna har wannan matar da na koya ɗanta sana'a ta je mm. ta yi magana da iyayenta shi kenan ne gai musu abun alkhairi dai nake musu abun alkhairi in sai wannan in sai wannan duk akan ra'ayin kaina dai gaskiya ni halayya ta ce kyauta mm. ni na yadda da kyauta ne ina ganin walwala a sabgar kyauta mm. ina ganin walwala ɗari bisa ɗari wallahi wato da zarar kaga wani wanda yake da buƙatar taimako sai kai masa a week din nan da muke ciki eh. inda na kai yara suke training mm. wajen kabilu ne su ma wanda suke ka kai wasu yara hausawa na kai wasu yara hausawa hausawa suke training a wajen to akwai irin masu manyan motocin nan mm. Ya kabilin da suke zuwa su aikinsu idan yaro na ƙasa da su ya aka samun mai inda zai je mm. duk wani nauyi su suke ɗauka su kuma ƙabilu ne ƙabilu ne amma ƙabilun suke taimaka ko ku hada hausa? hausawan suke yanzu hausawan ne ma a target to to sai miji sai ƙabilan matarsa ta mutu mm. sai na ce to gu kaza ne inda za mu je mimar ta'aziyya sai na ce to da na tara su sai na ce annabin mu shugaban mu annabi muhammadu ya ce idan farin ciki ya same su mu taya su mm. in bakin ciki ya same su mu jajanta musu mm. Dan haka kar ku kalli komai ku zo mu je suka amince za su sai aka ce kuɗin mota ake yi wa mm. wannan ya ce ba mun kai mu wajen sha biyu sai na ce ba shi ne a na ba kawai aran lokacin ku nake so na mu je. mu suka ce to za mu saboda ba su ɗauka kusa ba ne ba wasu ba su taho da kuɗi ba sai na ce mu je da muka je to matarsa ta mutu ɗansa daman da matarsa da ɗansa ne a kwance ba lafiya shi kuma inyamuri ne mm. sai muka biya muka je muka kira shi muka ce za mu zo muka je muka same shi muna samunsa wallahi ya riga mu ya ce wane wane kai din ya kira su yaran ɗaya bayan ɗaya ƴaƴansa su waɗanda muka je to waɗanda kuka je tare da su ya ce gaskiya ba a taɓa mai irin wannan abin ba mm. ya ji daɗi ya ji daɗi dama na ga yara na ce su suna da wata aƙida ku taka ku je ku same su ku jajanta musu ko ku taya su munna ya fi ku ɗauka ku ba su ni na san halin su su ga farin ciki yana murna yana murna sosai